Wasu tsofaffin kansiloli da yawansu ya kai ɗari hudu a jihar Niger da ke tarayyar Najeriya sun koka saboda cin mutuncin da suka ce an yi masu a gidan gwamnatin jihar Niger da ke Mina. Tsofaffin kansilolin dai sun ce sun je gidan gwamnatin jihar ne a ranar Alhamis ɗin da ta gabata a bisa gayyatar da aka yi masu da nufin warware matsalar bashin da suka ce suna bin gwamnatin jihar. Amma sai suka ga wani abu bambara kwai kamar yadda wasu daga cikinsu suka yi karin bayani. Ana Muhammad Diko mai sauri from New sai sabo sai local government, eh, sabo sai tafa local government. Ni tsohon kansula ne 1999 to 2002. Lani wato tsohon kansula ya zama kamar ganga ne an aka ci mai moriyansa a zud da kore amma daga gidan gwamnati ba an biya muku bukata ba kenan ba kusan wato yanzu ne da ka san abin da muke ciki yanzu ne da ka a mana wannan gidan gwamnatin da muka zo ba abin da aka mana sai aka kara tunzura mu ne akan zafin da dama muke ciki sunana honorable haruna a idris rafi local government kundu ward a halin gaskiya mu kansuloli an mai da mu ba bakin komi ba gwamnatin nan yadda muka shige ta haka nan muka hice ta eh abin eh, kamar cewa muna bin haƙoƙi na farko kenan haƙoƙinmu da muka bi muna da furnitures allowances ɗinmu da ya kamata a biya mu da shiganmu amma har yanzu ba a biya mu ba maimakon su zo su ganmu ba su mu ba yanzu haka an kira mu da aka kira mu kuma gashi walakanci ya shiga ciki mun zo nan an kira mu ne cewa gwamnati ya so ya gan mu. mun zo kuma a gaskiya mun zo abinda ba mu zato za a yi mana ba mun gan shi a nan da muka zo ba ba mu wani abun kwarai ba da za mu koma gida da shi To amma a wata hirar da na yi ta wayar salula da babban sakataren gidan gwamnatin jihar Niger Alhaji Hamisu Jankaro wanda ma shi ya tarbi tsofaffin kansilolin a gidan gwamnati ya ce a iya sanin su babu wani wulakancin da aka yi masu sun dai bayyana kokensu sannan aka ce za a isar da saƙon nasu ga gwamnan jihar. daga bisani kuma aka ba su kyautar naira miliyan guda domin su rarraba su samu kuɗin komawa garuruwansu. insha da za ma ku gaya wa gwamnan matsalan su kenan za mu fidi mana dama dai ko a lokutan baya tsofaffin kansilolin sun sha kokawa akan haƙoƙinsu da suka ce gwamnatin jihar ta riƙe masu amma suke ta haƙuri saboda bakin da suka ce gwamnatin jihar na basu mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya